uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna ƙara jida da godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi, bisraya mu je zuwa ga irin wannan rana ta yau ranar Juma'a, wato yau muna goma sha bakwai kenan ga watan safar, wata na biyu cikin jerin gwanon watannin Musulunci na shekarar hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam. tana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas, wanda rana take amsa ranar talatin da ɗaya ga watan bakwai, wato watan Julai na miladiyar annabi Isa ɗan Maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda, kuma cikin hukuncin Allah, Allah ta baraka wata alaƙa dare mu da zuwa, za kuma mu ci gaba da gabatar da darasi na daga tafsirin Alƙur'ani mai girma. idan ba a manta ba satin da na gabata mun fara karatu a cikin suratul bayyina wato lam yakun allazina kafaru min ahli kitab to saboda dan dogon bayanin da muka dauka cikin wasu daga cikin ayoyin wannan sura Allah ya kaddare lokaci ya cika ba mu kai ƙarshen ita surar ba don haka ne a yau in Allah ya so ko da za mu ɗan yi ƙarin bayanin za mu bari mu kai ƙarshen surar kuma insha Allah amma dai yanzu za mu taso daga farkon surar gwargwadon abin da ya sauka insha Allah saboda haka akar Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillah والمشركين بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Allazi na kafaru min ahalil kitabi, Lallai, wa'in sun ka kafirce ma Allah daga ma'abota littafi su ne Yahudu da Nasara, wale mushiriki da sauran tarkacen mushirikai masu bautar gumaka, masu bautar dodanni, masu bauta ma wani Allah ba Allah ba. to dukkan wannan tarkace nasu tun daga Yahudawa da Nasara wato Kiristoci da masu bautar wani Allah ba Allah ba lam yakun munfakina ba su kasance sun rabu da gaskiya ba da suna kan gaskiya suna kan addinin gaskiya to ba su rabu da wannan gaskiyar ba hatta ta atiyahum bayyana har sai da hujja ta zai ke musu hujjar ta tabbatar musu da waccan gaskiya wacce suke a kanta to gashi ta bayyana ga da'ir ya zo sai kuma suka kafirce mata sai da gaskiyar ta zo hujja ta zo ta tabbatar musu da wannan abin shine gaskiyar abin da suke jira sai kuma suka karkace daga wannan lokaci ce wannan hujja wacce ta zo musu ce gaskiya albayyana din nan wacce da ta zo ne suka karkace yo ai ba wata abu bace rasulun minallahi wani manzo ne yazo daga Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo musu ya talo sahufar yana karanta musu su takardu wani saƙonni mudahara masu tsarki inda suke daga Allah inda suke wata ɓarna ba ta taɓa zuwa su ba la atihi al-batil min bayni aydihim wala min khalfihim tanzilun min hakimin hamid haka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa shi ne alqur'ani mai girma fiha a cikin wannan sako wanda annabi Muhammad ya zo da shi sallallahu alaihi wa sallam kutubun akwai shi a rubuce ayyema kuma mai matuƙar daraja mai matuƙar madaukakiyar daraja ba a taɓa yin wani littafi kamar shi ba, ko ba za a ƙara yin wani littafi kamar shi ba, kamar yadda ba a taɓa yin wani annabi kamar annabin da ya zo da shi ba ko ba za a ƙara yin wani annabi kamar annabin da ya zo da shi ba ashe haka kenan daraja kan daraja to wannan fa ita ce gaskiya da ta zake musu kuma dama ita suka suka ita suke jira to ga gaskiya ta zo ga tabbas ya zo ga dahir ya zo amma kuma ya suka kasance fakina, ya suka rabu da gaskiya ya suka darje suka yadda da gaskiyar mun ɗan yi bayani ran nan dangane da dalilansu na kauce ma ita wannan gaskiyar inda lokaci nan gaba za mu ɗan ƙara faɗaɗa bayani Allah ya ce wa ma tafarraqa allazina utul kitaba su waɗannan dai waɗanda aka ba littafi yahudawa da kiristoci waɗanda suke riya suna kan karantarwa wani littafi kafin zuwan alkur'ani Yahudawa suna riya cewa suna kan koyarwar littafin attaura wacce aka ba annabi Musa alaihi Kiristoci suna cewa suna kan koyarwar littafin Injila wanda aka ba annabi Isa alaihi salatu wassalam. To su waɗannan ba su rarrabu ba tsakaninsu illa min ba'di ma ja'at umul bayyana sai da bayyana ta tsake zuwa musu sai da hujja ta ƙara zuwa musu a nan kuma shine ne alƙur'ani wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya da shi, sai da ya ya tabbata, kuma dama akwai albishir da zuwan alƙur'ani, akwai albishir da zuwan Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura da kuma cikin injila. Abin nan suka karanta, aka tabbatar musu zai zo, to sai da ya zo ya tabbata, to daga lokacin ne kuma sai suka kafirce ba wannan abin suke jira. alhali wa ma umiru shi alqur'ani nan da ya zo ta hannun wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba umurce su da wani sabon abu a cikin alqur'anin nan ba abin duk da ke cikin shi abin da ke cikin attaura ne abin da ke cikin injila ne ba bambanci duk abin da attaura ta zo da shi da duk abin da injila ta zo da shi alqur'ani da ya zo muhayminun alaihima duk ya tattaro su duk suna cikin alqur'ani bai canza komai ba me yake cikin at-taura me yake cikin injila ba komai bane ba illa li abudullah ku bauta ma Allah at-taura abin da ta zo da shi kenan annabi Musa abin da ya wa'azi da shi kenan a bauta ma Allah duk wani annabi da ya biyo bayan annabi Musa wanda ya yi wa'azi da attaura ya yi wa'azi ne a bauta ma Allah kada a bauta ma wani Allah. Annabi Isa da ya zo da Injila babu abin da yake jigo na karantar cikin Injila illa ne Abdullah ku bauta ma Allah. Haka annabi Isa kuma ya faɗi wa mutane ku bauta ma Allah, Abdullah rabbi wa rabbukum. ku bauta ma Allah shine mahalicce na shine mahalicin ku to nan fa shi ma hasken yace bai saba ba attaura taura ba bai saba ma injila ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, abinda ya zo da shi bai saba abinda annabi Musa ya zo da shi ba bai saba abinda annabi Isa ya zo da shi ba an gane ku. kuma ku bauta ma Allah makulisin lahuddina kuna masu tsarkake addini izuwa ga Allah kuna masu yi don neman yardar Allah ba don wani ya gan ku burge shi ba ba don wani ya ba ku kuɗi ba ba don ku ba wani haushi ba ku yi don neman yardar Allah haka annabi Musa ya karantar haka annabi Isa ya karantar haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar haka ya zo cikin attaura haka ya zo cikin injila to haka kuma ya zo cikin Qur'ani, me bambanci wa yuqimu salata kuma ku da sallah wa yu'tu zakata kuma su bayar da zakka wa zalika dinul qayyima wannan shine addini dodar shine addini miƙaƙe shine addini tun daga farkon duniya shine addini har zuwa ƙarshen duniya kai tun kafin at-taura tun su ubi ibrahim kai tun daga annabi nuhu bari ma kaji tun daga annabi adam sakon kenan guda ɗaya ku bauta ma Allah kuna matsarkake addini ga Allah tun daga lokacin annabi Adam duk wani annabi da ya zo wannan saban ne ya jaddada wannan saban ne ya karantar wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ubudullaha tagut Allah ya aiko ma kowace al'umma da manzo kuma saƙon nan guda ɗaya shi aka umarci wannan manzan ku bauta ma Allah ku nisanci bautar wani Allah ba Allah ba a shi haka dillu ƙayyima shi addini ɗaya ɗaya sak wanda zai kai mutum ga tsira duniya da tsira kuma gobe kiyama babu wani addinin da ya wuce wannan duk wani addini duk in aka karkata aka karkato duk in aka tafi aka yi dogon bayani wannan abin dai ake so a tabbatar da shi don haka ne sun karanta cikin attauran sun karanta cikin injilar annabin zai zo da wannan sakon to kuma ya zo musu da wannan sakon amma kuma suka karyata Don wani guri can Allah Ta baraka wa ta'ala ya ce wa kanu min qablu yastafihuna 'ala allazina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi fala'anatullahi 'ala al Allah ya ce su Yahudawa kafin zuwan Alƙur'ani wa kanu sun kasance min qabalu kafin zuwan alqur'ani kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yastaftihuna alal ladzina kafaru suna nema suna gaugawa alqur'ani yazo su yaƙi kafiran zamanin su su yaƙi wa'in suke ga sun karkace su yaƙi masu bautar gumaka su yaƙi masu bautar dodo su yaƙi masu addinin gargajiya suna wannan fatawa suna jiran wannan littafi ne ya zo suna jiran wannan annabi ne ya zo an gani amma falan ma ja'ahum ma arafu sanda abin nan da suka sani wanda suka karanta zai zo cikin attaura sanda ya zo musu kuma kafaru bi ya suka kafirce mishi kuma suka kiyarda da shi ya suka kasance awwalu man kafar billah farkon in suka fara kafirce mu Allah da haka sun cancanci dinuwa Allah ya ce fal'anatullahi alal kafirin dinuwar Allah ta tabbata akan su wa'annan kafirai me yasa suka kafirce mashi me yasa ba su aiki da shi ba me yasa suka kafirce ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bayan arafu sun san shi bayan sun san alqur'an da ya zo da shi me ka musu kafircin mun ta yi bayani satin da na gabata nan gaba inda lokaci za mu ɗan ƙara biyuwa da bayani insha Allah, Allah ya taimake mu. Allah ya ambata muna Yahudu da Nasara sun san gaskiya musamman Yahudawa. Yahudawa sun san gaskiya, sun san Alƙur'ani gaskiya ne, sun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne, annabin Allah ne, sun kafirce ne sun karkace ne da gangan ala basirati ala basirati suka kauce wannan kenan to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana muna sakamakon wa'in suka kafirce mu Allah da gangan irin Yahudawa da kuma sakamakon in suka yi imani da Allah irin waɗanda suke musulmi masu imani da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam masu imani da alkur'ani sai aka fara da kafirin sai Allah ya ce mi innal kafaru min ahlil kitabi wal fi nari jahannam جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر Allah تبارك وتعالى ta'ala ya ce, Innan lazina kafaru kitabi, lallai waɗanda suka kafirce ma Allah daga cikin waɗanda aka ba littafi su daga cikin Yahudawa, ashe kaga min ɗinnan bayaniya ce ko ko min taba'iriya ce, wasu malaman tafsir suka ce bayaniya ce, wasu ko suka ce tabi'iriya ce domin akwai waɗansu waɗanda suka yi imanin ba su kafirce ba da aka aka ce daga cikinsu duk waɗanda suka kafirce ma Allah su ne mafi yawa wal mushrikina da sauran mushrikai waɗanda suka bauta ma wani Allah ba Allah ba gaba ɗayansu to su kam binari jahannama suna cikin wutar jahannama kaga aka zo da shi ma kamar an yi an gama fi'ili mari sun riga sun ma shiga sun shiga sun gama khalidina fiha suna madawwaman zama a ciki babu ranar fita an kaddara musu dawwama tabbata ɗorewa, ba ranar fita an zo kenan kai ulaika hum sharrul bariya wa'annan kam su ne mafiya sharrin halitta duk wata halitta da Allah halitta a doron duniya to babu wa'in suka fi su sharri suka fi su mummunan makoma suka fi su sharrin makoma kamar wa'inda suka zama ‘yan wuta gobe kiyama wanda ya shiga wuta gobe kiyama ya fi kowa mummunan masauki ya fi kowa mummunan rayuwa domin a nan duniya ma shine mafi sharrin rayuwa Allah ya kare mu saboda sun kafirce ma gaskiya sun kafirce ma wanda ya halice su kuma sun yi inadan dan tsaurin kai ba dan ba su sani ba innal ladzina amanu Allah sai ya ƙara maimaita harafin wato ƙarfafawa yace innal ladzina amanu maimakon a ce wal ladzina amanu an gane dan su ma ƙara ƙarfafawa aka ce lalle kuma wa'in suka yi imani suka gazganta Allah suka gazganta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suka gazganta abinda annabi ya zo da shi na alqur'ani sun yi imani kenan daga ko ina suke cikin banu isra'ila ne cikin yahudawa ne cikin kiristoci a cikin musulmi ne cikin laraba ko ma cikin wasiki in dai sun yi imani da Allah sun yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da alkur'ani sun yi ɓangare ɗaya kenan wa amilu salihati kuma suka kawo ɓangaren na biyu suka yi aiki na kwarai ma'ana suka yi aiki da abin da alƙur'ani ya zo da shi suka yi aiki da yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar suka yi wannan to dai sun tabbata akan haka har mutuwa ulaika hum khairul bariya to wa'annan kuma su ne mafiya alkhairin halitta duk wata halitta da Allah ya halitta babu wata halitta wacce ta samu alkhairi kamar wannan Allah ƙara shirye da mu Allah ka ƙara shiryar da mu ka ba mu ikon yin imani da aiki na kwarai ga kullum nake ce muku waɗannan ababe guda biyu ne negative ne da positive yadda ka san wayoyin lantarki sai an haɗa jar waya da bakar waya sannan wuta take zuwa gulab ya kama to haka na sai an haɗa imani da aiki na kwarai aiki na kwarai da imani sannan ake hasken zuciya yake kamawa hasken imani hasken musulunci yakan yi daɗi yakan yi abin nan wato yakan yi daɗi ya yi jagoranci har izuwa aljanna can wani guri Allah ya ce fa may yuridillahu ay ya yashrah sadrahu lil islam wa may yurid ay yurillahu fa yaj'al sadrahu rayyakan arajan ka annama yas'adu fis sama kazalika yaj'alu Allahu rijsa alal ladzina la yu'minun wanda duk Allah yake nufin yake nufin shi da shiriya yake nufin shi da alkhairi duk wanda Allah yake nufin ya shiryar da shi ya sharah sadarahu sai Allah ya ta kirjin shi sai Allah ya buɗe zuciyar shi lil islam sai ya fahimci musulunci sai ya fahimci karantarwa musulunci sai ya fahimci sabon musulunci wa may da ayyurun lahu wanda ku duk Allah yake nufin ya batar da shi wanda duk Allah ya halice shi dan wuta Idan wuta aka yi shi ya yaj'al sadrahu rayyan harajan Allah sai ya sanya zikun wato idjin shi mai kunci takurarre Allah takura zuciya sai ya kasa fahimtar ina gabas take ya kasa fahimtar me daidai ya ta shirme yana ganin shi daidai yake in ka ja shi zuwa ga abin da yake na daidai ka karantar da shi abin da alkur'ani ya zo da shi abin da manzon Allah ya koyar sallallahu alaihi wa sallam sai ya ji wannan abin da kake so ya yi ka annama yas'adu fis sama kamar ka ce ya hau sama ne ba tsani abu ne wanda ba zai yiwu ba sai ga wai abin nan ba zai ma taba yiwa ba ka ce ayi kaza ka ce wai kurin ya sha wahala ya tara kuɗi ka ce wai ya fitta kuɗin kuma ya ba wani kato wai zakka wannan ina zai yiwu in gane wannan ku shi mai wayau ne annama adu. sama kamar kai umurce shi ne ya tattaka ya hau sama ba tsani haka da ganin abin shi sa nake ganin beken wa'ansu abin da koko ba beke ba suna baki kokarin su yara yan social media akwai bangaren yan boko zalla suna na cikin social media musamman yara yara yan maza da yan mata za ka ji suna kushe al'amarin auratayya wata tana cewa ai aure wahala ne aure menene wata ta bokare wata ta fantare haka dai za ka samu kuma yaran masu ƙoƙarin kishin addini suna ta mai da musu murtari ai karatunku ne ya sha bambam abinda kuka sani na addinin su ba su sai shi ba ba ruwansu da wannan ba shi suka karanta ba saboda suka karanta na rayuwar duniya ne ban ci ba musulmi ba ne waɗancan yaran bokararrun a'a musulmi ne dan musulmi illa iyaka ba su san musuluncin ba ne kwata-kwata ba su san daɗin musuluncin ba ba su san abin da musulunci yake karantarwan ba ba su san me ake ce auren ba a musulunci su kuri rayuwar duniya suka karanta tun daga gida tun daga firamare sakandare har aka tafi ma aka yi karatu hannun turawa kannin yahudawa abin suka sani kenan da aka suke kallon addinin ne karkatacce kun gani ko suna kallon iyakar addini kurin a shiga masallaci ne a yi sallah a sallame ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kenan ka gama musulunci ne aljanna an gani ko can ku a tabarka wata ala yake cewa ah, menene can cikin bakara Allah tabaraka wata ta'ala ke cewa iyakar addini ba kenan an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi laysa al-birr an tuwallu ke qibala al-mashriqi wal maghribi ba iyakar addini ba kenan kurin ku fuskanci alƙibla ku tsaye da sallah ba kun gama addinin ba kenan aka lissafo waɗansu ababe ga sunan ga sunan ga sunan aka zo kan sallah ina fata mun gane da saboda aka yara ku kyala waɗannan ba su san addinin ba ne ya suke jayayya da dokokin addinin wai kuma suna ganin kansu ya waye Allah ya kyauta wannan kenan to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duk wanda yake nufi da alkhairi sai yalwata zuciyar shi sai ya fahimci musulunci ya sharah sadarahu lil islami sai Allah ya buɗe zuciyar shi sai ya fahimci musulunci duk wanda bai fahimci musulunci ba to wallahi ko yana kiran kanshi musulmi ya taɓe yayi asara sai ya fahimci musuluncin duk wanda Allah yake nufin ko ya batar da shi to sai ya sanya zuciya ta zama takurarra ba zai fahimci musulunci ba sauran abubuwa zai fi iya fahimtar komai amma musulunci zai kasa fahimtar shi duk sanda ka kira shi zuwa ga abin da Allah ya ce sai ya ga ka annama yas'adu fis sama kamar ka ce ya hau sama ne kazalika yaj'al Allahu rijsa alal ladina la yu'minu haka Allah yake sanya datti ya toshe zuciyar waɗanda ba su da imani Allah ka karo mana fahimtar addini Allah ka karo mana imani wannan kenan Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ula'ika hum khairul bariya wa'annan su ne mafi alkhairin halitta innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nar jahannam khalidina fiha mun karanta wannan ko ula'ika hum sharrul bariya innal ladzina amanu wa amilu salihati ula'ika hum khairul bariya su ne mafi alkhairin halitta dan me domin jaza'uhum inda rabbihim sakamakonsu a gurin ubangijinsu jannatu gidaddajin aljanna ne gidaddajin aljanna ne duk duniya kuwa da an ce aljanna kowa ya san tafi komi daɗi ba sai an yi dogon bayani ba ba sai an ga ja'in ja ba ko mutum bai musulunci da an ce aljanna ya san tafi komi daɗi to su sakamakonsu aljanna kuma aljannar ma adanin ta dawwama in an shiga ba a fita in an shiga ba a mutuwa in an shiga ba a rashin lafiya, in an shiga ba a tsufa, in an shiga ba a aikin wahala, in an shiga ba a gajiya, ba a komi adanin ta dawwama. Daɗi ya dawwama, kai ma mai shan daɗin ka dawwama. Banda wannan, tajrimin jarimin hatihal anharu, ƙoramu suna gudana ƙarƙashin gidaddajin aljanna ƙorama kowace iri kake bukata na kayan daɗi coca-cola da marinda five alive da wane ne an gani ko yauwa ga suna ƙarƙashin gidanka ka iya ka shayar da kake so Ta a yi mamaki a ce to kuma ba ka tura gidan ba a ce ƙoramu ba ma ɗaya ba ƙarƙashin gidanka suna ba su tura gidan ba a ba su ture ba E, ba sa turewa in da an yi shakkar haka to yanzu muna da hujjoji muna da ayoyi zahirai kalli ruwan famfo wanda ake sha cikin gari daga wancan dam ake turo shi daga can aka turo shi ma ya je sai ya hau kan wani dutse an tace an dafa an tace an sa magunguna sannan a turo shi cikin gari ya taho ka buɗe famfon ka kaɗe ba shin wannan ruwan da yake gangarowa ya shigo gari tafi gidan wani yake biyowa ta yi yanzu wani ya gina mu akan inda ake turo wannan ruwa haka korama ce kullun ruwa yana gangarowa yana wucewa ta cikin ɗakunan mu sai inda muka so sai mu tada kan famfo kurin sai mu murɗa sai ya fito ina bambanci ba bambanci ko mu yanzu koramu na nan na gudana ƙarƙashin gidajen mu banda wannan duk inda ka so a gina ma rijiya da an zo da 'yan na'ura aka aika ce nan gurin akwai ruwa ko tsakiyar ɗakin ka ne cikin gidanka ka ce a zo a gina cikin gida an samu idan ruwa a ce nan gurin akwai idan ruwa da an gina kuma sai a samu ruwa kafin a gina da ba ƙorama ba ce take ta take ta tafiya wani guri a samu ruwan daɗi wani guri a samu ruwan zartsi ashe kaga ko yanzu ƙoramin na nan suna ta gudana ƙarƙashin mu mun yadda da wannan a yanzu haka ‘yan aljanna ma akwai ƙorama ta madara akwai ƙorama ta zuma tatacciyar zuma akwai ƙorama ta ruwa wanda bai gurɓatacce ba da sauran abubuwan kayan daɗi Allah Allah ka ba mu aljanna sannan kuma khalidina fiha suna madawwaman zama fa a ciki banda wancan adanin din aka ƙara maimaitawa kuma khalidina fiha suna madawwaman zama a ciki aka ƙara da cewa kuma abadan har abada Allah akbar duk ƙarin ƙarfi ne a tabbatar an dawoma kenan banda wannan kuma abin da yafi komai daɗi radiyallahu anhum Allah ya yarda da su Allah ya yarda da su ‘yan aljanna, Allah ka yarda da mu, Allah ka sa mu cikin ‘yan aljanna, waradu anhu su ma sun yarda da sakamakon da ya ba su, ba su da ƙorafi, aljanna ba ƙorafi, komai lafiya lau, sun yadda abin da aka ba su ɗin nan ka yafi ƙarfin aikinsu ma, an ba su ne kurin don falalar Ubangiji, zalika, to samun wannan makoma fa, samun wannan gara sa fa kaɗai liman na kashiya rabba yana ga wanda ya ji tsoron saba ma Ubangijin shi. Iyakan magana kenan, hanyar kenan guda ɗaya, ka ji tsoron saɓa ma Ubangiji, ka yi abin duk da za ka yi don Allah, da ka yi wannan, to yin Allah ya so ka kama wannan hanya tiriyan tiriyan ba abin da kake jira sai mutuwa kurin da ka mutu sai aljanna Allah ka sa mu cikin waɗannan mutane masu shiga aljanna wa min al yana daga wani abu na hikima wanda malam ya ƙara muna yace maru marawa Anas bin Malik akwai asari wanda Anas dan Malik ya ruwaito yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala qala li ubayy bin Ka'ab annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani daga cikin sahabban shi ana ce mashi ubayyu bin ka'ab ubayyu bin ka'ab din nan asalin shi ba yahude ne ba yahude ne kuma yana daga cikin manyan yahudawa yana daga cikin masana at-taura shi Allah ya mai gamdakatar lokacin da musulunci ya zo ya fahimci shi ne ake da shi cikin at-taura zai zo nan take musulunta abu eh, ubayy bin ka'ab an gane wannan ko da Abdullahi bin Salami shi ma da suna cikin Yahudawan da suka amshi musulunci tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce ma Ubayy bin Ka'ab din nan inna Allah amarani an aqra alayka lam yakun allazina kafaru yace ya kai Ubayy Allah tabaraka wa ta'ala da kanshi ya bani umurni ya umurce ni yace in zo ka zauna in karanta ma wannan sura lam yakun na kafaru daga farko har ƙarshe fa qala ubayy ubayy bin ka'ab sai yace wasammani laka yace Allah ya ambaci sunana yace a karanta min ita qala nabi sallallahu alaihi wasallam na'am manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kwarai kuwa babaka ubayy ubayy bin ka'ab sai fashe da kuka kukan dadi Allah ya ambace shi faqara'aha alaihi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sai ya karanta mai ita wannan sura Allah ya taimake mu malamai suka ce cikin wannan asari da ya zo ƙarshen wannan aya ko kuma ƙarshen wannan sura akwai ababen fahimta da dama kaga ahal kitabi yahudawa sun kirɓan alƙur'ani ne dan su suna ga suna riƙe da attaura suna ga su ne mafifita daraja don haka ne su ya kamata a saukan da alkur'ani sai aka saukar da shi ga wata ƙabila wacce take ƙasa da su a ganinsu a wajen daraja su ne ƙabilar larabawa to sai Allah ya ciruna musu cewa Allah ya umurci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta musu alkur'ani duk da ya zo ƙarshen zamani sun riga shi zuwa annaban sun riga su zuwa sun ki sun halaka yace Allah baraka wa ta'ala yace a karanta ma Ubay bin Ka'ab ita wannan sura dan ta kunshi tarihin asalin bijirewar Yahudawa ta kunshi karantarwa asalin bijirewar kabilar Yahudawa Allah ya taimake mu ƴan uwa kamar da muka dan yi bayani a satin da na gabata cewa ita wannan kabila ta Yahudawa kabila ce mai daraja kabila ce mai maɗaukakiya domin asalinsu zuru'a ne na annabi Yaƙo. idan ba mu manta ba annabi ibrahim ya haifi annabi ishaqa bayan ya haifi annabi isma'il ya haifi annabi isma'il da matan shi hajara Allah ya umurce shi ya ɗauke ta da ɗan jaririn nan aka maida su inna makka take a yau kwazazzaban bakka shi annabi isma'il a can ya girma annabi Ibrahim bayan ya ajama ta shahajara da ɗan ta Ismail a wannan guri ya koma Falastinu, a can ya ci gaba da zama da ɗaya matar tashi Saratu. To a lokacin ne sai ya haifi ɗa annabi Ishaqa. Annabi Ishaqa ya girma gaban annabi Ibrahim, shi ma har yi aure, ya haifi nashi ɗan annabi Yaƙub. Annabi Ibrahim ya ga annabi Yaƙub, ya ga jika kafin ya bar duniya. to shi wannan annabi Yakubu din nan shi kuma ake ce ma annabi Isra'ilu sunan shi kenan Isra'ilu da harshen su na Ibraniyanci ma'anar Isra'ilu bawan Allah Abdullahi an gane wannan ko to shi wannan annabi Yakub shi ne Isra'ilu shi ne ya haifi ‘ya'ya ‘ya'ya goma sha biyu babban ɗanshi ana ce mai Yahuza akwai Lawi akwai annabi Yusuf akwai bunyamin su ne ƙanana goma sha biyu ne to waɗannan yara na annabi yaƙub su goma sha biyu su ne farkon tushen ƙabilar yahudawa su suka ƙirƙiro magana da yaren yahudanci su suka fara yin magana da harshen yahudanci idan ba mu manta ba cikin suratu yusuf Allah ya karantar da mu cewa daga cikinsu ne suka yi maɗaya su kullalliya ƙaramin su shine annabi Yusuf suka jefa shi rijiya fatake suka tsince shi aka taho da shi zuwa ƙasar Masar daga Falastinu aka taho da shi ina ƙasar Masar a matsayin bawa daga ƙarshe Allah ya lashi ikon ya gama kwaranniyar duniya ya gama faɗi tashin duniya ya ƙare har gidan yari daga ƙarshe dai sai ya zama kuma ministan tattalin arziki na Masar. dukiyar ƙasa ta dawo hannun shi to annabi yusuf kun gaya daga cikin wace ƙabila waccan ƙabila ta yahudawa sai ya kwaso 'yan uwanshi da dangi su goma sha biyu ɗin nan kwansu da kwarkwata da tattaɓa kunnensu da sauransu sai ya ce su taso daga yankin Falastinu su dawo ƙasar Masar, ya suka dawo Masar. To, shigowar wannan Yahudawa ƙasar Masar su ne farkon shigowar Yahudawa ƙasar Masar, shine farkon barinsu yankin Falastinu, suka tafi wata ƙasa inda ɗan uwansa yake sarauta, shine Masar. Suka kafi a nan, suka yi zuru'a a nan guri, Masar ƙasa ce ta baƙar fata, Afirka ce, Ibɗawa su ne asalin mutanen Masar, Afirka ce. To suna nan zaune, annabi Yusuf Allah ya mai wa'adi, aka biyo bayan lokaci, lokaci, lokaci, bayan shekaru ɗaruruwa. sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙaddara mutanen Masar sai suka maida Yahudawan nan bayi suka maida su bayin su su fatan nan fa suka bautar da Yahudawa daga ƙarshe abin da ya faru ya faru abin yana da tsawo sai Allah ya aiko Annabi Musa a cikin wannan kabila ta Yahudawa waɗanda ake wulakantawa waɗanda ake tozartawa waɗanda aka mayar bayi ƙarƙashin kiftawa sai Allah ya aiko Annabi Musa a cikinsu annabi Musa kun ga cikin kabilar Yahudawa ina fata ana fahimta annabi Musa da Allah ya aiko shi sai ya bashi wato lokacin Fir'auna aka yi tagwagwagwa da Fir'auna bai musulunta ba bai kyale annabi Musa ya zauna lafiya ba aka shekara arba'in sannan sai Allah ya halakar da Fir'auna da su da su duk gaba ɗaya ka halakar da su sai Allah ya ba da cin nasara ga annabi Musa da mutanen shi Yahudawa suka samu ‘yanci daga mulkin mallakar Fir'auna da mutanen Fir'auna, Allah halakar da Fir'auna da manyan mutanen suka samu ‘yanci, suka samu mulki, suka samu dukiya. A lokacin ne sai Allah ya ba annabi Musa littafin attaura, duk zaman da annabi Musa ya da Fir'auna babu attaura, a saukar da attaura ba, abinda aka nema gurin Fir'auna kaɗai abu ne guda uku. ya yadda babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi ba Allah ba ne, ya yadda annabi Musa da annabi Harun annabawan Allah ne, ya kuma daina bautar da banu Isra'ila, iyakar abin kenan, wayan abubuwa guda uku su aka nema wajen fir'aun da mutane shi. Shekara arba'in da aka ana gwagwagwa akan wannan aka yi ba saukar da attaura ba. to bayan halakar da fir'auna ne sai Allah ya ba annabi Musa littafin al-daura dan ai hukunce hukunce da ita shi littafi na farko da aka fara saukar ma yahudawa littafin at-taura ga annabi Musa alaihi salatu wassalam amma da kafin zuwan at-taura duk insu annabawa suna amfani ne da shari'ar annabi Ibrahim sufi Ibrahim sufi Ibrahim wannan shari'a ake amfani da ita to zuwan at-taura sai aka umurce su koma su yi imani da at-taura mun karanto cikin bakara ko cikin darasinmu na Ramadan mun ji irin butulci da suka yi annabi Musa su waɗannan da yahuda duk da annabi Musa na ɗan uwansu ne haka har Allah ya ɗauki ran annabi Musa ya ɗauki ran annabi Harun su annabi abin nan annabi Yusha'u suka biyo baya da attaurin suka ci gaba da wa'azi annabi Ilyasu annabi Zulkifilu duk mafi yawan annaba tun daga kan annabi Musa duk wani annabi da ya biyo baya ya fito cikin kabilar Yahuda wannan ne kuma dukkaninsu sun yi hukunci ne da littafin attaura shi littafin shari'a har Allah ya kawo annabi Dawud alaihi salatu wassalam shi ma cikin kabilar Yahudawan ne sai Allah ya bashi littafin a wannan zabura to littafin zabura littafi ne addu'o'i ne kurin ciki babu hukunce hukuncen shari'a kaza daidai kaza ba daidai ba wanda yayi kaza ai mai kaza wanda yayi kaza ai babu a cikin zabura dan haka a lokacin ma dai littafin da ake shari'a da shi shine littafin at-taura har zamanin annabi Dawud har zamanin dan shi annabi Sulaiman tafiya ta tafi har zuwa lokacin annabi Isa alaihi salatu wassalam sai Allah ya aiko annabi Isa to shi annabi Isa sai ya zamanto Allah ya kaddare shi bai da mahaifi amma yana da mahaifiya ita ce Maryam Maryam din nan daga wace kabila take daga cikin kabilar Yahudawa take ita ma daga cikin kabilar Yahudawa ta fito ita ma ina fata mun gane sai Allah ya ba annabi Isa littafin Injila to ita akwai nata hukunce hukunce amma mafi yawanta ita ma tarihi ne kurum da addu'o'i har gobe har gobe ita kanam law wannan shari'ar kiristoci har gobe sun kirkiro ta ne cikin tsohon alkawari in kai sun ce tsohon alkawari da sabon alkawari cikin bible na yohana da luka da wane ne ko to suna nufin tsohon alkawari a taura littafin aka ba annabi musa sabon alƙawari injila littafin da aka ba annabi isa in ka bibiya duk wata shari'a da za ka ji kiristoci suna cewa ga hukuncin to cikin tsohon alƙawari ne ba cikin sabon alƙawari ba cikin sabon alƙawari babu duk da wannan injila ta hannunsu fa muna jaddada cewa ba ita bace Allah ba annabi isa eh, wannan bible bible sunan shi ba injila bace Injila ta annabi isa daban wannan bible kuma daban Allah ya taimake mu to wannan kenan to kun ga abinda nake so in ji hankalinmu tun daga kan annabi Yusuf alaihi salatu wassalam aka taho aka taho haka annabi Musa aka taho har kan annabi Isa duk wani annabi da Allah ya aiko wannan tsakani sun fito ne daga ina daga gidan Yahudawa ba a samu wani annabi daga cikin wata kabila ba sai dai Allah bai bayyana mana shi ba amma mafi yawan waɗannan annabawa sun fito ne cikin gidan Yahudawa sun fito ne ƙarƙashin wannan zuri'a mai albarka ta annabi ko da haka ne ake ce musu banu Isra'il Isra'il waye an Isra'ilu annabi ko kuma ake ce musu Yahudawa asalin Yahudawa daga Yahuzawa babban dan annabi Yaqub Yahuza wato mutanen Yahuza da aka cire zalin da aka mai shi dalin ake cewa Yahudawa kun ga duk sunansu yana komawa ne ga annabi Yaqub alaihi salatu wassalam to haka sai ya kasance mafi yawan annabawa sun fito cikinsu mafi yawan masu mulki sun fito cikinsu mafi yawan masu ilimi sun fito cikinsu saboda haka da annabi Isa ya zo sai ‘yan kaɗan suka yi imani da annabi Isa, mafi yawansu ya suka kafirce ma annabi Isa, hatta hukuma a lokacin, gwamnatin lokacin, ba su fayyade da annabi isa annabin Allah ba ne abin suka ɗauka kurin ɗan zane ne maryam ta zana ta haife shi su manya su hukuma ɓangaren a lokacin abin suka ɗauka kenan shi ya sa ma'ai hukuma ta yanke mai hukuncin kisa aka kashe shi ake ce an kashe shi abin da ya faru ya faru abin da ke so da yake nan mu fahimta kun ga mafi yawan mutane a lokacin mafiyan annabawa sun fito ne daga ina cikin banu isra'ila cikin yahudawa to wannan sai ya ba su damar homa da jiji da kai da hura hanci da suke tunanin sun fi kowa daraja kenan a duniya suke tunanin sun fi kowa daraja duk wani ma wanda ba bai hude ba to dan rakiya ne suna ce na han abna'ullah wa ahibba'uhu mu ƴaƴan Allah ne kuma Allah ta san fiye da kowa haka suke faɗa to saboda haka cikin attaura suka karanta cewa Allah zai aiko wani annabi na ƙarshe wanda shi ne mafificin daraja ga dukkan duniya, za a saukar da wani littafi ga wannan annabi, wannan littafi shi ne mafificin daraja ga dukkanin wani littafi da Allah saukar a duniya. Tunda sun saki jiki, sun yi bilibin sun yarda su ne mafiya daraja a duniya, su ne mafiya alkhairi a duniya a wancan lokaci, suka yanke hukuncin cewa wannan annabi cikinsu zai fito, ba ma shakka cikinsu zai fito. wannan littafi ɗansu za a ba suka yi da wannan suka yanke hukunci da wannan don haka suka karanta cikin attauran nan wannan annabi da zai zo zai yi hijira daga inda aka haife shi zai zauna a wani gari a cikin hamadar sahara gari ne mai yawan dabinai saboda haka daɗaɗɗun yahudawan suka dinga neman cikin sahara cikin hamada sahara kusa akwai babbar sahara kobara sahara ɗin kobara wata ta taso tun daga gabacin duniya har yammacin duniya tana nan arewa da momo tana arewa da najeriya ita ce ta biyo ta arewacin nijar ko ta kudancin abin nan algeria ta ganin wajen akwai ba hamada in ka wuce ta can kalifa wajen abin da ya shafi kudancin libya kudancin arewacin libya arewacin algeria jaccen ƙasashen turai kuma ni'ima ce can sahara ce ta raba duniyar biyu ana ce mana munan bangaren ƙasashen kudancin sahara can kuma akwai arewacin sahara akwai ƙasashen to tun daga gabas ta to ta biyo ta saudiya ta ƙasar saudiya musamman arewacin saudiya ita ta gangaro ga ta nan ta wajen libya ta gangaro ga ta nan ita ce har algeria har nan ma kudu arewacin nijar ta wuce ita dangane da teku to cikin wannan saharar aka ce wannan annabi zai yi ƙaura zai dawo wani gari mai yawan dabilai cikin wannan sahara saboda haka suka shiga wannan sahara suka yi ta binciken ina wannan gari yake don su zauna su jira zuwan wannan annabi sun yi bilibin gaba ɗaya zai fito cikinsu ne ya suka ga babu wani gari mai yawan dabinan nan amma a cikin ƙungurmin daji akwai wani guri ba gari ba ne amma da bene ko ina suka yanke hukuncin cewa to ko ba daɗe ko ba jima wurin nan zai zamo gari annabin nan kuma zai bayyana ne a wannan garin saboda haka suka share guri suka zauna suka soma kafa gari a gurin suka sanya ma garin su suna yasare ba wasu suka koma waje ɗaya suka sanya ma garin su suna ƙa'a kabila ce ta yahudawa wasu nare wani gida ne na yahuda banu narid wasu mustalih haka dai waɗansu kuma kaibara duk garuruwa da suka giggina a kurkusa da juna a cikin wannan hamada sahara da kasajin wannan annabi suke jira yanzu ana bi duk fa wannan ya gudana ne kafin ma a san za a haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da wajen shekara dubu ko sama da dubu ma wannan yake faruwa suka kafa wannan gari suka sanya mashi ya sare ba ana nan a kwana a tashi a kwana a tashi larabawa su kuma ƙasar yaman yaman ita ce asalin ƙasar larabawa sai dam su ya balle aka yi ruwa ya ci garuruwa ruwa dai ya cinye ƙasar gaba ɗaya sai larabawa da suka yi ƙaura daga yaman suka yi arewa suka biyo ta makka suka tafi har palestino Larabawa suka tafi suna yada zango shine ma asalin zuwan laraba wajen ƙasar jordan ta yanzu da kuma wajen ƙasar Falasɗin ita kanta da kuma wajen ƙasar wannan Lebanon da duk ƙasashen Larabawa ba ne. Wannan fantsamar da Laraba suka yi daga Yaman ita fantsamar da Larabawa waɗannan gurare. Abin da yake so mu kai kan shi cikin wannan tawaga ta Larabawa ‘yan gudun hijira da suka zo sai waɗansu ƙabilu biyu ya suka sauka a cikin wannan gari na ba. a matsayin baki akwai ƙabilar Auso, akwai ƙabilar Khazaraj ƙabilu ne na laraba suka yi hijira ya suka zauna nan tare da wa'annan yahudawa kun ga yahudawa su ne ‘yan ƙasa ku suka gaji ƙasa wajen iyaye da kakanni wa'annan laraba baƙi ne to laraba da suka kasance suna rikici tsakaninsu wanda suka gado tun wajen tahowarsu tun daga gida irin gaba dai ta zamantakiya ta yau da kullum to duk lokacin da wa'annan larabawa suke faɗa tsakaninsu suke rikici tsakaninsu su Yahudawan ne suke ce ma larabawan, ai, Allah zai aiko wani annabi, muna tsammanin annabin nan zai wanzu a wannan gari, kakanni da kakanninmu sun faɗi mana zai zo, shi muke zaman jira nan ya zo, in ya zo za mu haɗa kai mu imani da shi, mu yaƙe ku mu kore ku daga wannan gari, ku da ma baki ne. An gane wannan ku? Sun san annabin zai zo, har siffofin kala jikin sun sani tsawon shi mita kaza ne faɗin ƙirjin shi mita kaza ne yanayin gashin kan shi kaza ne a jikin gemun shi sili goma sha bakwai ne ya hurhura duk sun karanta wannan cikin attaura shi kaɗai suke jiran yanzu an fahimci wannan ko lokacin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yaro kawun shi ko kuma baban shi kenan Abu Talib wanda ya rene shi ya taho da shi da kasadin zai je ƙasar Sham domin kasuwanci, ya taho da shi haka tarihi ya tabbatar ko? Wani daga cikin rawahir, cikin malamansu yana ganin wannan yaro ya gane wannan zai zama annabin nan. Ashe kaga dan me sun san alamomin shi, sun san sifofin shi, sun san komai na shi. Har yake ce ma Abu Dalib ka mai da wannan yaro gida, kada ka shiga da shi ƙasar Sham Yahuda su gan shi, na su kashe shi. ashe kaga kenan tun daga lokacin wannan ya tabbatar mana sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har siffa jikin sun sani mannin ne ma ya sanya Abu Dalib ya dawo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gida tun yana yaro karami haka har manzon Allah ya girma suna nan suna jiran zuwan shi suna nan suna zaman jiran shi har aka bashi annabta a Makka ya shekara goma sha uku yana wa'azi ana karyatawa to daga nan sai Allah ya bashi izinin ya yi hijira ya koma ya sare ba duk a lokacin sunan garin ya sare ba duk a wannan lokaci sunan garin nan ya sare ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yi hijira da kanshi da kuma abokin shi da wasu daga cikin sahabbai suka koma wannan gari na ba. dan da manzon Allah ya sauka garin Masariba sare ba, aka canza mu garin suna sai ya koma Madinatu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam daga nan sai ya koma Madina ana birnin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam aka samu mafi yawan larabawancin na Ausu da Kazarat su ma suna cikin garin nan sun kafu mafi yawan sun yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun yi imani da Alqur'ani Yahudawa suna ganin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suka tabbatar shi ne shi ne wanda aka yi musu albishir din na cikin attaura shi ne wanda aka ce zai zo ɗin nan suna jin an karanta alkur'ani suka tabbatar da wannan karatun ne malamai da iyaye da kakai suka faɗe musu lallai wannan annabi zai zo da shi an fahimci wannan ko yan ɗaiɗaiku irin su abdullahi bin salami su wannan ubay bin ka'ab suka ce a tun da gaskiya ta zo za mu imani suka miƙa wuya amma mafiya yawan su da suka koma suna ƙulle-ƙulle. ba shakka dan annabin dai annabin ne littafin kuma littafin ne amma matsalar ai mu an wulakanta mu a ce gidanmu ne gidan annabta duk sauran annaba tun daga kan annabi Musa tun daga kan annabi Yusuf iyayenmu da kakanni duk annabawa ne a ce annabin ƙarshe wanda yafi kowane annabi daraja yafi kowane annabi matsayi kuma ya zo ba cikin mu ba kuma bi shi ai in muka yi haka mu rusa gidanmu mun rusa mutuncinmu mun rusa alkadarinmu duniya za ta yi mana dariya bai kamata mu yi imani da shi ba wannan yasa suka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan ba su san shi bane tun kafin ya zo sun san shi ne an gane wannan ko tun kafin ya zo sun san shi ne sun tabbatar da shi ne amma wannan ne ya sanya suka ƙi imanin da shi don shi ba bai hude ba ne kurun domin kamar da muka karanta waccan aya ɗazu Allah ya ce wa kanu min qabalu sun kasance kafin zuwan annabi Muhammad ya sare ba huna alal da kafaru suna fatawar zuwan shi ga wanda suke ganin karkatattu ne a lokacin a gani suna ganin fatawa suke annabin nan ya kusa zuwa zai zo mu yake ku amma ma ja'ahum ma arafu abin nan da suka sani na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya zo kafaru bi sai kuma suka kafirce mashi me yasa suka kafirce asada dan ba dan kabilar su bane illa iya kan magana kenan an fahimci wannan ko suna da dalili na biyu duk da lokaci ya tafi ko suna da wani dalili na biyu bayan wannan dalilinsu na biyu shine cewa kamar yadda muka ji can baya annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya haifi annabi Isma'il amma ba su zauna suka rayu tare ba an Allah umarci shi ya ɗauki annabi Isma'il da inna shi Hajara ya kai su inna Makka take a yau lokacin ba kowa gurin lokacin annabi Isma'il ya dan karamin yaro ita Hajara asalinta kuyanga ce aka ba mata annabi Ibrahim Saratu kyauta aka ba wani sarki ya ba ta ita ita kuma ganin bata haihu ba ita ba annabi Ibrahim kyautar wannan koyan gata ta annabi Ibrahim sai mayar mai ta sadaka a matsayin matar shi sai ta haifi annabi Isma'il shine dan dan Hajara ne shi annabi Isma'il da shi da Hajar aka kawo wannan guri ko suka gina kuma inna maka take yau su kuwa ‘ya'ya ne na wajen annabi Yaƙub, annabi Yaƙub ɗan ɗan annabi Ishaqa ne, annabi Ishaqa shi ma ɗan ɗan annabi Ibrahim ne, kanan annabi Ismail ne, amma shi kuma wajen mata shi Saratu, ya fito ta wajen mata shi Saratu. Suka ce to aka bi tarihi, da annabi eh, da mu Yahudawa, da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dukkanin mu tushen mu ɗaya. Dukkanin mun fito ne daga zuri'arwa annabi Ibrahim alaihi salatu salam yanda annabi Isma'il ya fito daga zan annabi Ibrahim manzan Allah ya fito daga zan annabi Isma'il haka su ma sun fito daga zuwar annabi Ishaqa annabi Ishaqa kuma ya fito daga zan annabi Ibrahim kaga tushe ɗaya ne amma inda bambancin yake su ƴaƴa ne na Saratu Saratu asalin matan aure ce ba ta taɓa bauta ba shi kuma annabi Isma'il ya fito ne daga annabi Ibrahim ta wajen matar shi Hajara asalin ta baiwa ce suka ce in ko haka ne mu asalin kakar mu wato matar aure ce su ko asalin kakarsu baiwa ce an fahimci wannan ku ya za a yi zuri'ar matar aure su zo su bi addinin baiwa zuri'ar baiwa wannan shine abu na biyu wajen su kenan ta biyu wasu sun tabbatar da wannan addini dai na gaskiya ne sun tabbatar da wannan littafi gaskiya ne sun tabbatar da wannan annabi gaskiya ne to gashi kuma sa'a ta kubuce bai fito cikin su ba to ya za su yi suka koma suka ce to di yanda zami duk inda za mu bullo ma wannan addinin mu bullo mu dakushe shi mu ga yanda za mu karya shi kada mu bari ya ci nasara domin in ya ci nasara to tushenmu alfaharinmu gidanmu ya karye an fahimci wannan ko shi yasa tun daga lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye suka shiga kulle kulle da dabaru da kai komo da yadda za a yi a kawo rikici cikin musulunci suka dinga yi suka dinga yi har manzan Allah ya bar duniya musulunci kuma yana ci gaba su kuma suna nasu kulle kulle zamanin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani rikici da kaji ya faru tsakanin sahabi da sahabi duk wani rikici da kaji ya faru tsakanin waccan gwamnati da waccan gwamnati a ƙarƙashin musuluncin yahudawan suka kulla suka rika harbi daga waje ɗaya suka rabewa da guzuma suna harbin karsana haka suka ci gaba da yi har akwai wani mutum in ban manta ba gwani wajen haddasa fitina tun zamanin magabata ana ce mashi Abdullahi bin ba bin Salul ba wacce ai munafiki ne zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an da mutar da ne sunan shi Allah ya kyauta to yayi ƙulle kulle da yawa wanda ya hada rikici tsakanin musulmi da musulmi akai ta fada akai ta rikici daga nan aka kakkasuma duk wata daula ta musulunci ya sun mata irin wannan kulle kullen da da lokaci da mun kawo wasu misalai daga ciki amma dai ba lokaci to wannan kullum fa da suke yi suna gadar da ƴaƴansu suna gadar da jikokinsu har gobe har jibi karatunsu kenan ya za a yi musulunci kulli da haka suka dage suka ciccije duk wajen karatun kimiyya technology suka kware a nan bangaren kaga duk wani abu na technology mafi yawa daga Yahudawa yake bari ka ji wani abu har gobe har jibi wannan abin ake kera makamin nukiliya kaga makamin nukiliya din nan madar yanda ake kera shi suna hannun yahuda har gobe duk wata ƙasa da kaji ta kera shi to tana da jibi da waɗansu daga cikin yahudawa an fahimci wannan ko yanzu haka duk wannan kirkit da ake yi suna da wannan har ƙasashen musulmi da kaji sun mallake shi sai da suka samu technology daga hannun su Yahudawa aka samu su baki ko kuma su hannu abin ya kai hannun musulmi bari ka ji wani abu ka binciki masana abin na din duniya ka ji duk ko wani abin nan na'ura wacce ka sani din nan haga waya ka ta salula din nan da sauran abubuwa irin su makirfon din nan kai duk wani abu na technology madarar aikin tana hannun Yahudawa bari in tambaye ka ka taɓa ganin wata na'uwar aka ce mai da Isra'ila? Babu, ba sa ƙera komi, ba sa producing, an gane wannan ko ba sa ƙera komi zuwa ƙasar, amma kuma su abin suke tattalin tushen abin, su samar da na'ubin nan ɗin tushen ilimin, su sai da na ƙasashen turai. Shi sa kake ganin Amerika da Turawa ba sa son taɓa Isra'ila. saboda su ne musu amfani wajen sabar musu da ilmoma duk wani ilimi na kwamfuta ɗin nan na jiragen sama mara matuka ɗin nan na makaman da ake kerawa makaman ƙare dangi makaman wane ne duk tushen ilimin daga hannun yahudawa yake su turawa tsohowa suke hannun yahudawa ya su furdusu ta abu su kera sai a ce made in ingila made in germany made in ina ne gashi nan amma asalin tushen abin daga Yahuda yake fitowa har gobe kuma haka suke yanzu duk in ka buga waya wannan wayar taka tushen wannan yanar gizon da take tafiya kaji matarka ta dauka ku tattauna sai ya biyo ta Isra'ila tushen abin yana Isra'ila in gane wannan ku? sai da kira bata jin yaranka amma dai sai ya biyo ta can duk abin da kake tsammanin wai kayi a waya daga ni sai wani muka kulla Dole wallahi akalla mutum uku sun ji kafin wannan ya ji akan hanya daga ciki akwai mutum akwai bai yahudi ya ji abin da kake kullawa wallahi ka tambaye masa na abin wasu na kirkire kirkiren nan duk wani sako da zaka rubuta wani test wani menene ka tura wani abin nan ya ake ce mashi eh, Instagram ne ko wane ne duk ka gama <laughs> in ka tura sai ya biyo ta cikin sanin sai ya bi cikin tsaronsu na'urorin tsaron ƙasashe za ka ji an ce an kafa wata na'ura mai kakkaɓo makaman wane ne mai kakkaɓo kaza kaza madarar abin tana hannunsu su tura furdisin kurin suka yi ba suka ƙirƙire shi ba Fi tarihin waɗanda ake cewa sun yi ƙirƙire ƙirƙire wanda ya ƙirƙiro nukiliya wanda ya ƙirƙiro bindigar AK47 wanda ya ƙirƙiro kaza wanda ya ƙirƙiro duk bi tarihin suka gani mafi yawan su Yahudawa ne yahudawa ne ina fata mun gane wannan shi ya ba su garkuwa turawa suke kare su ake tsare su shi ya sa aka yi kace-kace da fitila fitila ko saboda ya nemi ya taba su ya nemi ya kare su aka yi mai taron dangi to abin da yawa 'yan uwa abin da nake so in nuna mana waɗannan yahudawa su ne sharrin duniya kuma kun ji asalin sharrin su musulunci suke makai hari shi suke so su ga bayan shi banda wannan suka ci gaba da kulle-kulle tsakanin ƙasashe musamman ƙasashen musulmi musamman ina ƙasashen musulmi kalli duk inda ake da waɗansu ƙungiyoyi na ta'addanci ƙasashen musulmi ne kalli tun daga yan isis yan Al-Qa'ida, ko ba haka ba ne ashaba ina take somaliya kalli boko haram ina take najeriya najeriya kudu arewa ‘yan kwanta-kwanta, ko ba haka ba, lakurawa, mamudawa, duk ina aka yi su, duk in ka bibiya ƙasashen musulmi ne, ji Siriya, ji Falastinin, Falastinin kanta jibiyan da aka, ana ta zama lafiya, ji Siriya, ji Iraki, ji Iran, ko ba haka ba, duk wasu ƙasashen musulmi nan ne za ka ji an kulle rikici, na ake fitina. ake kashi zama lafiya kuma mafi mafiya tsakanin musulmin da musulmin yanzu in ka haɗa tsakanin bahaushe da ne me bambanci duk ɗaya ne duk ɗaya muke duk addinin musulunci muke yi amma suka yaudaro in suka sanya su su kai ma wasu hari ana kuma kokarin a yaudaru sauran bangaren shi ma ya kai ma wancan hari shi kenan a ɓari akan rikici mai ta sayin ak-47 da ɗan arzikin ƙasar mu su kuma suke kera ta da su da yaransu mai ta sayan abin da jiragen sama marasa matuƙa su suke ƙerowa ciniki suke yi su kana jin irin waɗannan ƙungiyoyin a ƙarshen turai kana jin irin su shin ba su da bambanci tsakanin su ji tsakanin republic a america ko da wace ce ma ɗaya jama'iyyar yawwa to kalli yadda suke mulki. ka taɓa jin rikici tsakanin su ka taɓa jin ana ba hammata iska ka gani ko to duk kulle-kullen ne ku suka kullo boko haram ku suka kullo wane ne suka kullo wane duk wannan kullun nasu ne in ka lura kamar nake ce muku kullun shin wai waɗanda suke boko haram din nan sun ce jihadi suke yi so suke ƙasa ta koma ƙasar musulunci haka suke kirari ba jihadi ne suna son su mai da ƙasa ta zama ƙasar musulmi amma kuma sai suka bige a Maiduguri, a Yobe, a Adamawa, a Gombe, a Kano, suna kuma kai hari masallatai shin wanda yake jihadi ya zo cikin masallaci ya buɗe musulmi wuta to kuma wanda jihadi yake so yi anya haka ake jihadi a ga ƙarya ne in jihadin ne to tafi man inda arna suke suka da kuma kana kashe musulmi kuma kana jihadi kana Allahu akbar jihadi ake ashe haka akwai wani abu ƙasa ba jihadin bane waɗanda suke na duniyan kamar 'yan ISIS, 'yan Al-Qaida, suna bin ƙasashen musulmi suna tada fitina shin ga ƙasar bama ƙasar bama ƙasa ce wacce akwai musulmi ƴan rohingya wacce tafiya ce ta musulmi akwai lokacin aka hana su ibada ƙasar hasali aka amshe musu lasisin zama 'yan ƙasa aka kore su aka zuba su a jiragen ruwa aka tura cikin teku ba su isa su zauna cikin ƙasarsu ba In aka haife su iyaye da kakanni ba laifin komai suka yi ba dan su musulmi ne ƙasar bama ƙasar wata mata yansun suke ita ce shugaban ƙasar a wancan lokaci aka kore su don kurin su musulmi ne shi ina yan alƙa'ida ina yan isis me yasa ba su kai tallafi ba me yasa ba su suka kwato musu yancin ba na musulunci ka taɓa jin sun je sai ba su je ba sai suka bige a Syria suka bige a Palestine suka bige a gasunan dai wato abin da yawa 'yan uwa to duk waɗannan kulle-kulle ne na Yahudawa in muka bi sun kirkiri wata aba wai ita majalisar ɗinkin duniya kaga wannan majalisar ɗinkin duniya ba fa wata majalisa ba ce wacce ake taro irin majalisar dokoki ta ta jihar ku a ce ga shugaban majalisar sakatare kaɗai take da shi babban sakatare take da shi amma ba ta da shugaba da dindindin idan za a yi taro a naɗa shugaba to wannan majalisar ba komi ba ce ba wasu kwamitoci ne guda hudu ko guda biyar su ne majalisar daga ciki akwai kwamitin haƙƙin ɗan adam kare haƙƙin ɗan adam human rights to wannan kwamiti da fawa a cikin majalisar akwai kwamitin tsaro wanda in ka kalli wasu ƙasashe ne guda biyar aka ayyana ba ƙasar musulmi ko ɗaya ku suke da ‘yancin su ba da dama a kai hari guri kaza ku suke da ‘yancin su shigar a kai hari guri kaza su wa'annan kwamitin tsaro wannan kwamitin yancin dan adam kuma su kuma suke waqi'atul fikri ta karkashin ƙasa su shigo ƙasashen musulmi da abubuwa wanda zai kauda mu daga musuluncin a mai da mu a musuluncin illa suna yau din nan in ka zazzare ma ɗanka ido akwai doka ta ƙasa wacce aka kafa za a kai ka kotu a cika tara dan me ka zare ma ɗanka ido sai ya masu kola dan me ka zare ma ɗanka ido sai ya je gona ai yana da yanci haka ne ko ba haka ba to duk waɗannan majalisu da ake kirkirowa waɗannan dokoki da ake yi daga yahudawan ya fito abin da yawa ƴan uwa mi hakuri haka nan Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu Allah ya bamu dacewa sun ci dunin mu sun cicciba mu sun kusa su kai mu ƙasa mafi abin ban haushin mu musulmi mu gane wannan ba mun dawo he cin diddigen juna muke sai wani homa muke muna babbo karewa wai mu ga wayayyu muna mune musu kallon bire, sune muna mana kallon ayaba an gane wannan ko eh sai wani babbo ƙarya muke muna wai mu waye musamman matasan mu a musamman yayara matasan mu za ga abubuwan da ake gashi nan dai wannan kenan ba ba dai abin nan cikin al'amarin yanzu nan na wuto 'yan yara wai an yi ɗaurin aure an hawo mashin a guje cikin gari dan Allah banda musulmi wa yake irin wannan a cewa an ɗaura aure shi shikenan sai ai goyo akan mashi a goye yan mata ko a dauko mota a dankaro a guje cikin manyan layuka kuma cikin gari me kuma a fita daji ai ta gudun ya shigo cikin gari wai burgewa ce a gayar wannan faffaɗa yana da kirji ya ban ko a guje cikin mutane ya cire salansa ba ko ya burge kenan dan Allah kalli kiristoci na nan ƙasar tamu sai aka ɗaura aure a coci haka suke yi da haka an yi wa mota kwalliya an yi mata wane ne sun shigo layi an biyo a hankali cikin natsuwa dan Allah kalli wannan mu kalli yaran mu suke yi mu kalli da yaran mu suke yi haka mu muka mai da kanmu waɗansu fa aka mai da mu waɗansu domin bahaushe ya ce in baka ce gani nan ba ba mai ci ga go in baka tsare mutuncin kanka ba sai a taka ka a zubar da kai a taka wa'annan kungiyoyin da ake arewacin Najeriya na ta'addanci, ka taba ji an yi su kudancin Najeriya kwanan nan an kai hari wata makaranta a jihar Oyo aka kwashe ɗalibai da malamai da aka dinga zanga-zanga har Abuja ta kusa tashi dole sai aka fito da su wa'annan 'yan ta'addan ba wanda ba a kamo ba har tarihin sai da aka bi wane dan wane ne gidansu gida kaza ne yayi makaranta guri kaza ya taba har tarihin aka bi tuko suna nan an kame yanzu yan makaranta aka kwashi ana ko labarin ana yi ashe haga mu ne da matsalar mu ne da matsalar muke ba da goyon baya har abin da yake faruwa yake faruwa to Allah ka farkar da mu Allah ka farkar da mu Allah ka taimaki shugabannin mu ka cusa musu imani ka ba su damar su kare mu kamar yadda ka dora musu nauyin yin haka ya Allah mu kuma Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya bisa shari'a ya Allah shugabannin mu masu kokarin kare addinin ka Allah tabaraka wa ta'ala ka taimake su waɗanda ba sa da kokarin wato ci gaban musulunci ko ci gaban al'ummar ƙasa Allah ka yi mana maganin su ya Allah Allah ka yi mana maganin su ya Allah in sun tsaya zaɓi Allah a kada su Allah ka kada su in sun tsaya masu kokarin ci gaban addinin ci gaban al'umma Allah ka ba su nasara Allah ka dora mu akan abin da ke shine daidai Allah ka yafa kurakuran mu Allah gafarta muna na ci abubuwan da yawa wallahi in zamu kwana anan ire-iren waɗannan kutun gwila ta Yahudawa tana da yawa amma sauƙin abin wallahi sauƙin abin inna Allah kwantar muna da hankali Allah ya faɗi mana cikin Alƙur'ani mai girma yace ce yuridun ayyudu nurallahi bi afwahim sai ya ce wallahu mutummu nurihi walau da kafirun suna nufin su kashe addinin musulunci ko ta halin kaka shi ko Allah ya alkawari sai musulunci ya ci gaba ko da ba sa so ga wannan shine kaɗai abin da ke kwanta mana da hankali tunda muna da Allah ya Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allahumma rabbana atifu suna takawaha wa zakiha wa anta khairu man zakaha anta maulaha فاغفر لنا ربنا وارحمنا سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تقبل منا انك انت الوهاب الفاتح الحمد لله